Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu fatan alkhairi ga al'ummar Nijar fatan alkhairi ga shugabanninmu Allah hada kan mu wuri guda domin tabbatar da zaman lafiyar mu kuna tare da Isa Musa Abu Khalid a yau matasan Nijar da talakawan Nijar al'ummar Nijar gaba ɗaya na kawo muku wani labari mai daɗi abun farin ciki shekaru da dama ba mu samu irin wannan ci gaban ba sai yanzu tare da kamfanin Nita Transfer Darjam Nita Transfer kamfanin nita a shi a kasashe da dama libya algeria cote d'ivoire ƙasashe makwabta nigeria saudiya koshi shi ina sun sa sansanin su kusa abin da ya burge ni kamfanin nita sun ba ma dukkan ɗan niger ya buɗe akawun kont nashi na kanshi a da a niger in zaka tura ma wani mutum kuɗi sai ka tashi daga gidanka ka ta yi banki ko ka ta yi wani wuri zaka tura ma wani mutum kuɗi kusan abin burgewa kana zaman ka fada ɗazu muna zamne fada muna zamne fada wani ya ce shugaban matasa bari in tura maka wani kyauta muna zamne kawai cikin salula kawai tak tak tak tak ya ce ba ni lambar ka na ba shi lambata kawai na ga alat kawai na ga mai ya shigo ne na ce to wanga lamari ba za a bar ni a baya ba mu ta yi tare da ni muka tai kamfanin nita aka buɗe mini akawun ɗina ina da jika talatin na saka muka dawo fada muna zaune kawai na ce ma wani ya bani lambar shi barin tura ma jika biyar tak tak tak na tura mai jika biyar muna zaune a fadawa ban tashi daga wuri na ba kun ga wannan abin ci gaba ne wanda ya kamata mu jinjina ma kamfanin nita za su sa maka a wayarka application ne su sa su amshi salularka su danna ma cikin wayarka da lambarka da kod jikinka an ci gaba kana kwancin ka bisa gadon ka zaka tura ma wani mutum kuɗi ko ka tura ma kanka kuɗi ba sai an tashi ba babu wahalan ka hau taxi ka tai banki ka hau kabu kabu a kai ka banki duk inda ka yi ƙasar duniya cikin salular ka kawai lambar mutum zaka amsa ka tura mai kuɗi ba ni lambar ka kawai ina zamne zan tura ma kuɗi kuma ka ga message ya shigo ka wani ya turo maka kuɗi kun ga wannan abin vraiment abu ne na farin ciki wanda bai kamata in kyale 'yan Nijar ba in sanar da wanda basu da labari. Libya, Cote d'Ivoire duk inda kake zaka iya bude wannan account din. Kuma duk da tsaran ka samu kuɗin ka ka zo ka zuba nan. Ko ba su cire ko dala ko suna cirewa abin da suke cirewa bai kai ya kawo ba. Ni dai jikata talatin ko biye ba samu sabo wuri na. Kuma kana bincika ka ga nawa ke gare ka cikin salular ka ga kuɗin ka miliyan nawa ke gare ka. saboda haka ina kiran ku zuwa kamfanin nida da dai kuka sani zan muku bayani dalla-dalla gani da abin da ya shahi kamfanin nita masu ture-turen kuɗi eh, na yi bidiyo akan kamfanin nita na wani ci gaba da suka kawo ma al'ummar nijar kuma a iya bincike na nan cikin nijar bai wuce kaso bai wuce kaso biyar cikin ɗari ba ne suke da wannan ci gaban suke da labarin wannan abu na ci gaba Eh, kamfanin nita sun buɗe sun ba ma dukkanin 'yan nijar dama su zo su buɗe kont nasu akawun a kamfanin nita duk inda adda shago na nita e, ka je da takardunka da sunanka da takardunka su yi a rijistire da lambarka su amshi ka su sa maka wani application duk kudin da ke gari ka ka kawo su ajiye maka eh sannan kuma abu ne na ci gaba wanda idan za ka tura kuɗi ba sai ka yi deplace ba ka yi ta buge-bugen waya ka yi ta buga lamba an ɗauke ka a taksi an yi nan da kai a kana zaune a shagonka ko biskan gadon ka zaka tura ma mutum kuɗi cikin salularka to eh matasa da yawa sun yi ta kiraye-kiraye ya ake buɗe wannan kwantikin muna alfahari da wannan kwantikin abakali kamar bayani ni nita ba su ɗauke ni ma'aikacinsu ba ba mu yi kwantara da su ba ba mu yi yarjejeniya ni da su ba zan musu talla a kawai abu ne ya burge ni abu ne wanda shekara da shekaru al'ummar Nijar suna fama da irin wagga matsala ka ɗauki kuɗi kana yawo da su cikin aljihunka har ɓarayi su tare ka su kwace ma kuɗi a kana zaune zaune wurinka zaka tura ma mutum kuɗi cikin wayarka kuma ya ga alat ya ga mesaji ke yanke ka tura mai kuɗi ba su ɗauke ni aiki ba kamar abun ne ya faru da ni ya ya burge ni sai na ga bai kamata ni kaɗai in ci riba wanga abun ba ya kamata in sanar muku da ku saboda haka wani ƙarin bayani sai dai ka ta yi kamfanin ni taso maka cikakken bayani ni ba zan iya maka wani bayani ba tunda ba aiki muka yi da su ba ni dai abu ne ya burge ni kuma abu ne na ci gaba na zo ya kamata in sanar ma matasan Nijar da al'ummar Nijar wanda ba su da labarin wanka ba. saboda haka abin da dai nike ƙara jaddada ma matasan Nijar mutane da yawa suna ta kiraye kiraye tun jiya da na saki bidiyon ya ne ake buɗe wannan kwantikin ya ne ake yin shi ku tahi duk inda kake ba a shago na nita na kamfanin nita transfer darjan ka tahi nan ka ce kana son ƙarin bayani ni ba kwantara suka bani ba kamar kawai dai abu ne na ci gaba wanda ya burge ni wanda ya kamata in sadar ma matasa su bar yawo da kuɗi cikin aljihunsu ana su ana amshe musu kuɗi eh saboda haka wannan abu ne na ci gaba irin na kasashen turai kana zaune kawai par telefon kai wane ina so in tura maka kuɗi miliyan guda Ah, amshi aji a tura a ah, ga lamba ta nan ina da account ga lamba ta shike lamba ka kaɗe waza ka bada da ka bani lamba ka da sunan ka kai tsaye kawai kenan yanzu za ka ga mesaji ai na tura ma kuɗi cikin kwantikin ka to wannan abu mai muhimmanci ne jiya abin da ya faru da ni a fada majalisa muna zaune ta da fada wani lega ya amshi nimiro na nan take ina zaune cikin kwantikin shi a gabana ya tura mini dimil franc ka goma kuma na ga message ga yana ya turo mini kuɗi kuma ya shiga cikin kwantiki na direct to kun ga wanga abu ne na ci gaba abu ne wanda bai kamata a ce na kyale matasa ba wanga ci gaba ba su same shi ba nan cikin Nijar duk inda kake kwaɗin cikin Nijar to sai dai kasashen waje inda suke da kamfanin nita ban da labari sai dai in sake koma su in na samu dama na sake koma wurin su in suka bani information cikakke zan sanar muku wanda suke kasashen waje ya ne ake ya ne ake eh amma abu ne na ci gaba gaskiya c'est très important eh wannan ba sai ka yi banki ka shiga layi ba kayi wane ne ba ruwanka da wannan duka to isa musa abu khalid ina muku fatan alkhairi allah ya yawaita mana iri irin sunita. wannan abu ne mai mahimmanci quelque chose qui est très important wannan wannan sava améliorer beaucoup de problèmes wanda zai yi evitan matsaloli da dama zai kare mu da shi wannan sabon manhaja na zamani wanda ake cima mai nita insha Allah. Mawa da ya fara sulkin eh, cewa eh, game da kamfanin nita masu tura kuɗi ya ce ana izo wani application eh, kenan ina gane dai wannan application kamar irin na orange money na kamar irin na wave kamar irin na mtm kamar irin na muf kenan Eh, to har yau dai eh, abu kalir tun da ka ci abin ya burge ka <clears throat> kuma kai na matasa na kuma kai kana aiki don ƙara wayewa matasa kai kenan ga kai lisahi da 'yan mita za su biya ka ko ba za su biya ka ba tun da kai ci gaba ke so kuma abu ne na ci gaba kenan kai dan matasa kake yi ko idan eh, ci gaban kasa don jin daɗin matasa kenan saka ci gaba ko da waye ma matasa kai kamar yadda an kai ma an ka tura maka ka goma kai ma sai ka hito ka yi ma matasa bayani gawa da aka gawa da aka ai ba dan yan nita kai ba kai ci gaba da jin daɗin matasa kake ci ko to sai ka dan matasan nan kuma da ci gaba da jin daɗin su su matasa wala da fatan ka fahimce da ke sai ka ci gaba da bayani cikin gurbuka wannan shi na ƙara maka farin jini kuma shi na ƙara maka sa matasa su san dan su kake yi kuma kai na matasa ne in ka ga abu na ci gaba kana son matasa da shi kenan wannan zai yi kyau sosai wannan ba sai ka dubi kamfanin nita su biya ka ko ko su kwantara da kai ba a sai kai don matasan nan kai muna explique ko yadda abin yake ne so sai mu ci gaba da yi in wani application na kenan sai mu dobo ni ko yau ma yau ma na zo nita yau ma na zo wurin kamfani nita wurin wannan retreat kuma tun da sahinar ta na zo na bilayi kenan in ga wata hanya wadda aka bi ana cire kuɗi cikin nita ba tare da an wanga ba ba tare da an zo birin su ba ya zan application na irin na orange money ko ko irin na mtm ko ko web kenan la gaskiya dai wannan zai yi abin sai mu sosai kuma za mu sai da alamar shi kenan yanzu mu wannan haƙƙi ni dai ina tunanin ya hawo yanka bisa kai tun dan matasa haƙƙi ka waye mana da kanu wannan application in cikin youtube ne shike in cikin google in cikin mine ne mu jayo shi mu aza shi eh, mu ci gaba kuma dai. mu ci gaba yi so da da da da na fel dai ya yi mana mutu kamfanin nita kamar yadda kace mutum kana roke da kuɗi ko zo kuma abin ana da yawa da sauransu abin da sai a hankali messi ne muka fata alfili kana magana da lagoro oban su malika daga nan kasar cote d'ivoire abidjan a jami liberté an kai ga tunani na kai shugaba abu kalib yadda in ka ga abin da ke cutar da matasa ko abin da ke kama matasa eh, ci baya kake tashi kai kokowa kuma ka waye ma matasa ka kuma kai kokowa da wannan abin bai dace ba haka kenan in ka ga wani abu na ci gaba kuma za ka hito kuma ka gwada ma matasa shi kuma wannan na ci gaba ne kuma ga abin da dace ba tare da ka jira lalle in sai an san yanzu ba a komi bisa banza komi ka gani yanzu ba shi sai da kuɗi amma kai tun da kai gurin ka na gyara matasa rai da kuma ci gaba ga matasa to kenan eh, ya kamata wannan in dai tun da ci gaba ne sai ba sai ka tsaya kai tunanin abin da yan mita za su baka ba ko ko wani albashi kenan sai ka fito nan ma kai gwagwarmaya bisa ka waye ma matasa da kai ga yadda ake yi ga yadda ake yi shikenan sai kowa wanda Allah sa ya gane ya gane wanda bai gane ka kuma sai shiga da wani wanda bai jiya ba ka ga abin a hankali a hankali suka suke an ci gaba mu kamfanin mita wajen tura kuɗi da cire kuɗi muna aiki da shi nan zuwa Nijar sosai sosai nan kasar Cote d'Ivoire shi a cikin waɗanda muka aiki da su muna tura musu kuɗi muna tura kuɗi kuma ana cire to mun samu application wanda ba sai ka tafi nita ba to ai ka gani abin kenan ya yi mana sauki Messi Allah saka gane ka waye mana kai Messi